Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yaba wa irin karfin hali da sadaukar da kai da sojojin Najeriya manya da ƙanana da ma wasu jami'an tsaro don samar da zaman lafiya da tsaro a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari wanda hafsan hafsoshin Najeriya Janaral Gabriel Olorun Shakin ya wakilta ya ce ba za a manta da ƙoƙarin jami'an tsaro ba. Shugaba Buhari ya yi wannan yabon ne a wajen buɗe taron hafsoshin sojojin Najeriya na ƙasa na shekarar 2017 bakwai a Ibadan. I must state that the nation deeply appreciates the enormous sacrifices of the gallant officers and soldiers of our armed forces and other security agencies in general for maintaining peace and security. Your efforts will not be forgotten. Shi ko shugaban rundunar sojojin ƙasa na Najeriya, Laftana Janar Yusuf Tukur Buratai ya ce tuni masu horar da sojoji daga ƙasar Amurka da Birtaniya suka fara horar da wasu sojojin Najeriya a ƙoƙarin inganta yin fito na fito da 'yan ta'adda da masu tada kayar baya. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin rundunar sojojin ƙasa a Najeriya. Duk shekara akwai taro da muke yi na hafsan hafsoshi na sojan ƙasa na gasa baki ɗaya wato Chief Army Staff Annual Conference. Wannan shekarar ta 2017 mun zo nan Ibadan hedikwatar jihar oyo ana wannan taro kwanaki nawa za ku yi kuna wannan taro a za mu kusan sati ɗaya muna wannan taro yanzu haka mai girma shugaban ƙasa ya turo hafsan hafsoshi ya wakilce shi inda ya buɗe taro wanda kuma hatta gwamnan jihar oyo ya yi magana kuma wasu gwamnoni da suka ba da nasu jawabai na ƙara ƙarfin gwiwa kuma kamar yadda aka tsara akwai wani tsohon soja wanda tsohon minista ne tsohon gwamna wato manjo general senator Ike Umaru Sanda Unwachiku ya gabatar da kasida kan zaman lafiya haɗin kan ƙasa da kuma abin da soja ya kamata su yi. Sannan akwai kwamandoji na sashi daban-daban da za su bayanai wanda kuma kaji shi kanshi hafsan hafsoshi na soja na ƙasa wato mai masaukin baki Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya gabatar da bayani inda ya yi tsokaci kan aikin da soja suke nasarorin da aka samu da aka haka da kuma abin da ya ya kamata a yi nan gaba sauran shugabanni na bangarori da dama za su ba da bayanai kuma karan farko akwai matuƙa na jirgin sama wato na helicopter waɗanda aka ba su kamar satifiket ne kazan kuma a turanci akan kira shi wingin su guda goma yara matasa waɗanda nan gaba kaɗan sojan najeriya na ƙasa su ma za su samu wani ɓangare na jiragen sama na helicopter sannan kuma akwai littattafai littattafai guda shida da aka rubuta kan a sojan ƙasa na Najeriya da kuma shi hafsan hafsoshi na sojan na ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai an gabatar da su sannan kuma akwai ayyukan jin kai a matan hafsoshi su ma za su gudanar da ayyukan jin kai a nan jihar Oyo. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ba muku game da yaƙi da 'yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya da kuma wato 'yan Niger Delta. Yaya kuka ji? Idan aka yabe ka dole za ka ji daɗi musamman ma idan ya ya ya hito ga shugaban kasa kuma kwamandan sojojin Najeriya wato aikin da kake yi ana la'akari da shi sannan kuma abin ya ba mu karhin gwiwa yadda za mu gudanar da aikinmu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.